Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17, 25 da kuma 60. Masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalol da kuma niyya. Ko kuma VOA Africa zango na 200.5 sai kuma Alpha Radio a Kumasi na Ghana. Za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet akan voahausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum yanzu ma Amina Buhari auna ce ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi bayan labaran duniya za mu kawo muku maimaitawar shirin tsaka mai wuya da kallabi amma kafin nan ga halin da duniyar ta waye gari. jama'a assalamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya yau shi daga watan afrilun shekarar 2019 shugaban amurka donald trump ya kai ziyara kan iyakar kasar mexico inda jami'an tsaron amurka suke sintiri a tashar da ake kira calexico domin sa ido kan masu shiga kasar ba bisa ka'ida ba yayin ziyarar shugaba trump ya yi bi irin ci gaban da ya ce ana samu wajen dakile kwararar jama'a zuwa cikin amurka Trump ya yi waɗannan kalamai ne a wani ɗaki da ke cike da jami'an da ke sintiri a kan iyakar Amurka da 'yan majalisar wakilai da kuma wasu jami'an gwamnatinsa. A baya-bayan nan shugaba Trump ya yi barazanar rufe kudancin iyakar ƙasar da Mexico. Ko da ya wasu kalamai da wasu ke ganin tamkar ya yi amai ne ya lashe. frankly better but less drastic than closing the borders to tariff the cars coming in and I will do it. Ya ce a gaskiyar magana sassaucin da zan iya yi idan ban rufe kan iyakar ba shine a rika saka haraji ga motocin da ke shigowa kuma zan yi hakan kuma kun san zan aikata domin ni bana wasa. amurka ta soke takardar bizar babbar mai shigar da kara a kotun hukunta manyan laifuka ta icc fatu suda kan abin da ake ganin na da nasaba da binciken da take yi game da wasu laifuka da ake zargin dakarun amurka da aikatawa a afghanistan a jiya juma'a ofishin bensu da ya bayyana hakan sannan wani kakakin maka harkokin wajen amurka ya tabbatar da cewa lallai an soke takaddun bizar mai shari'a bensu da kakakin ya kara da cewa amurka za ta ɗauki duk matakan da suka dace wajen ganin ta kare 'yancin gashin kanta da kuma duk wani bincike na rashin adalci da kotun ta icc za ta yi a kanta amurka da rasha da china dai ba mamobi ba ne a kotun hukunta manyan laifuka ta icc sai dai ofishin mai shari'a bensu da wacce 'yar asalin ƙasar gambia ce ya ce zai gudanar da aikinsa ba tare da wata fargaba ba ko nuna bambanci shugaban majalisar zartarwar kungiyar tarayyar kasashen turai donald tusk ya bayyana bukatar a kara wa birtaniya lokaci har zuwa watan afrilun shekara mai zuwa don ta sami damar fito da kwakwaran shiri na fice wata daga tarayyar turai dole ne shugabannin tarayyar turan su amince da karin lokacin wanda zai ba birtaniya damar barin kungiyar kafin cikar wa'adi idan majalisar dokokin kasar ta amince da tsarin fitar kasar daga tarayyar dama a ranar 29 ga watan maris ya kamata birtaniya ta fice daga kungiyar amma mai ta sami amincewa daga eu kan karin lokaci don gwamnatinta ta sami lokacin fito da shawarar da 'yan majalisar dokokin birtaniya za su yi goyi baya ƙasar saudiya ta kama wasu mutane takwas ciki har da amurkawa biyan asalin saudiya kamfanin dalancin labaran associated press ya bayyana cewa cikin mutanen da aka tsare har wata mace mai juna biyu da maza bakwai duka mutanen da aka kama sun sha nuna goyon baya kan kare haƙoƙin mata da ke ƙasar wata ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama da ake kira alqst a takaice wacce ke da kwata a london ta ce duka mutanen da aka kama marubuta ne da kuma masu rubuce-rubuce a kafafen sada zumunta waɗanda a baya suka bayyana ra'ayinsu a fili akan yin sauye-sauye sadiq said sadiq malami ne da ke koyarwa a fannin kimiyyar siyasa da halayya ɗan adam a ƙasar masar uh, uh, uh, ya ce batun tauye haƙƙin ɗan adam abu ne da ya zama ruwan dare a wannan yanki amma kuma babu abin da ake yi kuma an sha magana a kai amma banda babu wata alama da ke nuna cewa hakan yana shafar hudar diflomasiyya a ranar alhamis aka kama yawancin waɗannan mutane daga cikin waɗanda aka kama hadda badar ala ibrahim wanda marubuci ne kuma likita wanda har ila yau ba amurke ne ɗan asalin ƙasar saudiyya. asusun tallafawa yara na majalisar ɗinkin duniya ya ce yara 'yan ƙasar wato 'yan ƙasar venezuela miliyan ɗaya da dubu ɗari ɗaya ne za su buƙaci kariya da hanyar samun muhimman abubuwan rayuwa a faɗin ƙasashen da ke yankin latin amurka da kuma yankin karibiya a cikin shekarar nan ta 2019 wannan adadi ya haɗa da yaran da aka ɗauke daga venezuela da kuma waɗanda suke zama a wasu ƙasashen wannan ƙididdiga wacce kuma ta unicef ta fitar a wata sanarwa a jiya juma'a ƙari ne akan yara kusan rabin miliyan da a halin yanzu suke buƙatar muhimman abubuwan more rayuwa kamar kariya kula da lafiya da ilimi da ƙasashen suka sauka. da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, inda an jima kaɗan za mu maimaita muku shirin tsaka mai wuya, amma bari ku fara da jin maimaicin shirin kallabi tukuna. saurare Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Har yanzu ne muna nan tare da babbar bakuwar mu Farfesa Hawa Ibrahim ta Jami'ar Harvard da ke nan Amurka. A cikin shirinmu na yau za ku ji ci gaban wannan hirar da wakiliyar murya Amurka Madina Dauda ta yi da ita inda ta ci gaba da bayani kamar haka. yawancin mutanen duniya sun sani a game da kesis na amina ne da na safiya lokacin da muke kes na babu telefon don ma sai mun a kawo gsm ba a kawo gsm akwai 090 muka fito kaduna da sai mu samu layin waya wani lokaci kesi suna masu tafi sai mun hau jaki ko doki mu shiga wasu lungunan kesa da muke yi a katsina sannan a samu waya ma eh, a a samu inda kotun ma yake wasu client ɗaya inda suke to ashe mutanen europe europe ana kira european parliament suna bi suna gani me ake yi to bayan da aka gama kes din 2005 sai suka nemi suka ban ana kiran shi sacred prize for freedom of thought su waye suka baki european parliament da suka bani wannan prize din lambar yabo da kuma tagwalla sai ya buɗa mini kamar stage na duniya kika samu karbuwa a duniya eh yawa to wannan sabon karbuwa ne a duniya din sai ya sa yanzu nake muke magana na tafi kasashe sun fi saba'in na duniya su za su aike ni a'a akwai abin da yake faruwa kaza ki je a taimaka kaza akwai lokacin suka tura ni iran ana kokarin za a yi jefa za a jefi wata mata haka ce in je in haɗu lauyoyin gurin in ga yadda zan taimaka musu kuma kamar da muka yi bayani wani lokaci shi mai mulkin jordan israel highness prince alhassan ya kira ni majalis nashi na shekara ɗaya a jordan in ga taimaka da zan yi in taimaka musu da training training na alkalan shari'a in kuma empowering mata da information to ma ya buɗa min wancan gefen to sai kuma fannin karatu da kuma koyarwa ya fito to kamar yin ce miki dai na yi koyarwa fiye da kasashe 20 a duniya a ita hajiya aisha kawata muhammad a wannan watan sha biyu da ya wuce ta same ni a rome italy muka karantar da yara ɗari da biyu daga kasashe 28 na duniya akan me kuka karantar da su karantar da su akan critical human rights thoughts introduction nashi kamar mu ɗauki maganan kare mutuncin rayuwar ɗan adam da kuma mutane masu immigration mun yi maganarsa mun yi kuma magana yadda duniya ta fara canjawa na social media mm-hmm. wato maganan da ake yi na fake fake news labarin bogi mm-hmm. ya aka fara shi yake tafiya ya kuma zai zama ya rinjaye mu ya kuma rinjaye wato matsayin mu na mutane a kasashen su to irin wayannan na dan koyarwa dai amma karfin zaman kamar yana ce yana Boston ne da kuma wannan jami'a na Harvard din wato bakya wani koyarwa ta bangaren shari'a ta addinin musulunci eh ba shakka wannan shine karfin aikin da nake yi yanzu especially game da mata koyarwan da ne a jami'an harvard ana kiran faculty din divinity school na koyar da turanci women justice and shari'a ke yanzu kin kware kenan a shari'a Ito eh to ba zan ce na kware ba tun da ba mai kwarewa fa sai Allah duk wanda ya ce ya kwarance na kan dan ji nauyi da shakka idan mutum ya ce ya kai ya kawo a ilimi ka guje shi amma muna kamantawa kuma kullum muna kokari mu ƙara ilimi ke amma asalin ke musulma ce ko eh ni an haife ni musulma mm. saboda haka kin san me shari'a ban san menene shari'a tunda ba wai na na eh, kin karanci shi bane karanta shari'a ba lokacin na wallafa takarda na na kawo shi Najeriya saboda in samu karba a Califate a Sokoto mm. in kai wa sultan ya bayar a duba in na yi kuskure a min gyara kafin a ce an wallafa shi ma wato a cikin ba da takardar daga baya na isa wasu gurare su ce me kika sani akan shari'a to wani lokaci muna ɗan yi sake da ma kula a nawa ganin domin yawancinmu a wasu bangaren din ba wai sai mun karanta shari'a muka san shari'a ba wasu kuma sai su je su karanta shari'a su fi mu da muka karanta shari'a sanin shari'a kuma shari'a nan fa ya sha bamban wasu mu mun ɗauki addinin nan mun sa shi a jikin mu ne ba a zuciyar mu take ba mm. a addini ya rinjaye ka a zuciya mm. ya fi nauyi daga ka yafa shi a jikinka duk abin da ka yi kana sanin cewa ba daidai ba ne zuciyarka za ta raya maka babu shakka duk mun sani allah ya mana limidi mun san gaskiya mun san ba gaskiya ba mm. ajiye gemu da sa rawani ba shi ne musulunci ba mm. sa hijabi duk yana da kyau ba shi ne musulunci ba mm. na biyu shine sai na gane kaman manyan manyan kasasunan duniya kamar rome yanzu suna da faculty na arabic a rome a vatican a vatican suna karanta ba abin da suka karanta sai arabic so sun fi mu ilimin islama mu muna nan muna faɗi tashi nan ba mu san me muke ciki a karance eh, a karance mun ko ba so mu karance su ba so a krista ku guje su ko kaɗan su yanzu suna shan mu za su zo su dawo daga baya su ne za su koya mana addini din ba mu hankali ba in kika tafi library kamar na harvard kina neman takaddun da za ki karanta ki san abubuwan islama biyu bisa goma ne aka rubuta mutanen musulmai takwas bisa goma ba musulmai ba ne so ba wai addinin ba mu kara kwazon karatu mm, kuma mu karanta mu san addini sosai kuma malaman mu kasu su kama gefe ɗaya na addini kamar ai akwai kamar major school of thought a mm. islam guda hudu ne ai eh. hambali shafi'i maliki da da hannafi hannafi wa'annan wani lokaci sai mu kama maliki mu ce maliki ne za mu yi amma bai hana mu mu san kaɗan daga cikin abin da hannafi ya ce shafi ya ce hambali ya ce ba sai ƙara ba mu yaran mu ƙarfin sanin addini mai yawa amma karmi addini daga ta sama sama ba Tuma sauraro anan za mu dasa aya a mu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauki da ci gaban wannan hirar. A madadin bakuwar ta mu farfesa Hawa Ibrahim da Madina Dauda da ta yi hirar da ita da kuma Miss Julie Gresham da ta taya na hada shirin. Ni Maryam Dauda daga birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. Jalla. Yanzu kuma ga maimaitawar shirin tsaka mai wuya. Tsaka mai wuya. Kai ka sani na sani cewa manyan-manyan mu na Abuja wadda suka zo nan sun ce su kawai suna Buhari aiki ne ba su yawa takarar gwamnati da 'yan majalisun tarayya da jihohi da 'yan majalisar da tabai. Yau in aka ce ɓerar na da wana da wari. Saboda haka duk wanda suka gaskiya su yi mana munakisa ko kuma su yi mana munafurci ba za a jima ba za a ganta a kwarya kuma kowa zai sani. Jama'a barkanku da wannan lokaci muna fatan mun sami ku lami lafiya wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Idan ka cire jihar Rivers, jihar adama ita ce jiha ta ƙarshe da aka sake gudanar da zaben a yankunan da ba a yi su ba a makon da ya gabata. Kuma jihar nan ta Adama dai kamar da watakila kuka sani tana ɗaya daga cikin jihohin APC da PDP ta kwace daga hannunta. jihar nan ta adama tana da muhimmanci matuka a siyasar najeriya domin ita ce jihar dan takarar shugaban kasa na pdp a tiku abubakar wazirin adama dimma kuma ita ce jihar matar shugaban kasa aishatu muhammadu buhari ba da bayan haka shi ma sakataren gwamnatin tarayya na yanzu boss mustapha daga can ya fito a bisa waɗannan dalilan zaben gwamnan jihar ta adama ya samu sa bakin manyan mutane da yawa wasu suna goyon bayan gwamnan mai barin gado umar da jibril binduna na apc wasu kuma sun fi son su goyi bayan ahmadu umar fintiri na pdp to a cikin shirin yau akwai zargin cewa hatta wasu 'yan apc masu sun taimakawa ita pdp wajen kada gwamnatin ta apc to yau ma ga wakilinmu ibrahim abdulazizi da wani sabon shiri daga can yola to don duba wani damarwa ta jihar adamawa mun gaita muku wasu kusoshin jam'iyyun biyu da aka ta fafatawa a hannun dama na akwai wani kusa a jam'iyyar ta apc wanda ya marke mata mukamin riko ko kuma shugaban riko na jam'iyyar ta apc a john arewa maso gabas wato jihohi shida dr alhaji umar duhu a dr barkamu da haka salamu alaikum yanwa kuma ko a wajen bada sakamakon shine ma yau kiti jam'iyyar wato na zaben gwamna a wajen bada wannan sakamako a daura da shi a hagu akwai kusa a jam'iyyar nan ta pdp wanda shi ma yana cikin shugabannin ta jihar adamawa wanda ko ba kowa ba shine lida lanake barka mu da haka barka alhaji abdulaziz ya gaji ya gode lafiya kalau to na ga da wani in soma da harafin a ne ko na soma da harafin p wato p ne da wani zan soma <laughs> ina ga da a din zai fi aiko eh, to tun da ka da ke nan in soma da babban yayi ke to alhaji umar duhu Jami'ar ku ta apc da dana da na kan cewa za ta kai bentanta ta sha kaya hannun jam'iyyar pdp ya kuka ji naga kaman kuna cikin halin zulumi to na farko ina son goda mutanen jihar adamawa da yadda aka yi zabuka aka yi shi lahiya lau ba kace na ce kuma ba a rasa ra'ayuka kamar da aka wasu jihohi ba amma ina son shaida mutanen jihar adama da najeriya kanta gaba daya cewa mu jami'ar apc ba mu yi rashi ba kamar da aka faɗi don ba mu faɗi zaɓe ba in ka duba abubuwan da suka biyo bayan tun lokacin da aka yi eh, fidda dan takara tun lokacin aka samu tangarɗa wadda ita uwar jam'iyya ta kasa ba ta tsaya ta tsaya tsayin daka an shirya mutane ba to wannan ma ba ita ba ce in ka duba shugabannin jam'iyyar mu ɗin kanta halaye da suka ɗauka suka biyo kafin ai wannan zaben na farko da kuma na biyu da aka ɗaga ta don rigimu da aka samu su akwatuna wannan ya nuna cewa ba su da adalci ba su da da'a ga jam'iyyar kanta saboda haka in har shi shugaban kasa ko shugaban jam'iyya ya bar wayansu na kusa da shi suna irin wannan kalaman har ma a kira dan takarar jami'ar apc zuwa ofishin eh, apc wadda ake mata take buhari organization a nan jihar adamawa wannan kadai ma ya sai na mutane cewa yan cikin gida da suka kada jam'iyyar nan ba wai jam'iyyar ta fadi ba. dan takarar gwamna na wata jami'a. eh an kira dan takarar gwamna wata jami'a kan cewa sun yi masa baya cewa suna masa fatan alheri cewa sun goyi bayan sa bayan da aka gama zaben shugaban kasa shi abokin tahiya na ma ya san da wannan kuma yana kasaidu da yawa saboda haka mu a ya sanin gwamna ya rawan gani aiki ya yi shi a kasa kowa ya gani tun da aka kafa jihar adamawa tun lokacin jihar gongola aka ce ba da aiki irin na dan talikin nan walau akwai dalilan da suka sa eh, jama'a ne ba da na fada maka wallahi wallahi apc bata sha kayi ba domin me ni da ke ganin dan jam'iyya ne tun da na fara jam'iyya da aka fara wannan jamhuriya tun 1999 kenan zuwa yau ban taba canja jam'iyya ba kuma yau allah ya sa ko jam'iyyar nan gobe a ce a'a mu ne ba pdp ba ba zan bar ta ba in aka ce kuma pdp ne allah ya sa an je an gama duk abin da ya kamata aka ce pdp ne ba zan bar jam'iyyar nan ba domin me kake to a mana ga ali da kina murmushi da dariya da san su haka eh, farin ciki me kuke ne to da farko muna farin ciki ah, farin cikin cin zaɓe wadda kuma da farko lallai mun godewa Allah Ubangiji maɗaukaki sarki wanda shi ah, kasan duk wani ƙwarewa na mutum duk wani take wanda mutum zai wani kokari irin wanda mutum zai idan Allah bai baka ba babu abin da zaka samu kamar yadda muke faɗi Allah ne mai bada mulki kuma shi ya bayar kaga dai yau ah, Allah ya bamu nasara na cin zaɓe yau ɗan takararmu shine gwamna wanda aka zaba a Adamawa wanda zai zama mana gwamna yana jiran ranar rantsuwa kenan kaga zabe amma kai kar kamanta akwai wuraren da fa aka yi zargin kan cewa kun yi a ringuzon ƙuri'u da sansu ba amfani amma duka haka dai aka bar ku aka tafi eh to kaga maganan card reader idan ka kawo irin wannan zance zan gaya maka na farko babu jam'iyya wadda ba su yin wannan abin da nake nufin shine inda aka ce ba a yi amfani da card reader ba ba jam'iyya ɗaya ake zaben ta gurin ba idan ma akwai irin wannan zargin fa idan ka samu watakila ai akwai abin da inec din suke faɗi suna da uh, voters register din wanda inda idan card reader bai dauki ko thumbprint na mutum ba ko wani abu sukan ce a yi signing a dauki number din wayan mutumin a gefen hotonsa ai wane ne ya yi wani za a nasarar na ni da kuke magana kan cewa faɗin eh, cikin gida eh. ita ta ba ku daman da har aka yi wannan kuma akwai ma batun kan cewa hata shi kansa dan takarar ku wanda ya zama gwamna a san da auren zobe eh, hadaka da wasu kusoshin ita jami'ar ta apc sakamakon sakamakon faɗa cikin gida kamar yadda ka ji ma abin da ya faɗa. Abdulaziz na farko ka san idan mutum ya faɗi abu dole ya nemi hujja. Dole ya samu hujja menene ya sa ya faɗi. Shi ya sa ake cewa faɗan cikin gida. Maganin faɗan cikin gida. Ya kamata ya gaskiya <laughs> eh. adalci a wannan. Kai ka sani na sani <laughs> cewa manyan-manyan mu na mm. abuja wadda suka zo nan sun ce su kawai suna buhari aiki ne ba su yawa dan takarar gwamna da 'yan majalisun tarayya da jihohi da 'yan majalisar da tabai saboda haka wannan abun ba wai boyan abu bane muna da hujja muna da rubutanni akan wannan din saboda haka ni ka ce Allah ke bada mulki mu dangana ga Allah ke bada mulki in kuma rabon dan takarar ku ne zai zama gwamnan jihar Adamawa mm. tun da yana da har kusan watanni biyu rage kafin a da shi eh. sai ku barwa Allah wannan in kuma ba rabon ku bane ku zama gwamnan jihar Adamawa har yanzu da mu a ciki Allah zai wannan dalili da zamu zama gwamnan jihar Adamawa kaga Alhaji Du yawa kaga Alhaji Du abin da yake ce wannan wani lokaci zargi ne eh. wani lokaci jita jita ne amma kun yi da wasu jam'iyyu maganan auren zobe da wasu jam'iyyu bai zai tashi tsakanin pdp da kowa ba idan akwai dan takara na wani jam'iyya wanda yan uwansa a cikin jam'iyyarsa ba su yadda da shi ba wannan kaga tsakaninsu ne wannan kaga tsakaninsu ne zan iya gaya maka ko a cikin pdp akwai wasu da suka ce su a tiku suke yi ba su yin fintiri wannan yana iya faruwa wannan a jam'iyya za ka samu irin waɗannan ababen kuma ka san dai sha'anin siyasa aka ce ra'ayi ne mutum zai iya ce shi ra'ayinsa na gefen wannan ra'ayin shi baya gefen wannan idan an samun haka a cikin jam'iyyar apc wasu ba su yi ra'ayin gwamnan su ba kaga wannan yana iya faruwa a siyasa amma lallai ba za a ce shi ne abin da ya sa sanadin faduwan gwamna ba to a tuba su kan da ake fafata tsakanin waɗannan dambarwa da ina so da eh, eh. bayani kaɗan Ah, kaɗan a kan magana da ɗan kaɗan kawai da dama eh, kaɗan dai ranka yadda ina son faɗa maka eh. mukakirin su wannan abin da ya faru shine in ka tuna lokacin da muka kawo jam'iyyar haɗaka ta apc a 2013 eh, zuwa 14 shi fintirin kanshi ya shiga jam'iyyar apc da sauran 'yan takarar da suke pdp yanzu sun shiga apc nan suka fice da suka fice kuma da haka suka yi apc tare da su haka hada shugabannin jam'iyyar nan sai suka fice suka bar apc suka bar shugabannin a cikin jam'iyya to idan wayannan mutane suka yi jam'iyyar zagon kasa saboda haka ba koyan abu bane shi ban san ko dan wani nan ya biyo shi lokacin ba amma bai biyo shi ba to ina son faɗa masa cewa wannan abun ne ya faru to Umar Dubai mu da ga wani batu shine kan cewa yanzu za ku je kotu ko kuma kun hakura Eh, mala abdulazizu jiya jiyan nan aka bayyana zaɓe kusan da safen yau din nan eh, wajen karfe ɗaya sura minti goma aka bayyana zaɓe cewa jam'iyyar pdp ta lashe zaɓe eh. in ka duba zaɓe da aka yi na biyun nan ko ejen ejen ba mu tura domin me ana kotu ana shari'a ba a kira apc an shawara da mu ba aka ce kawai an sa rana ran talata aka yi shari'a aka ce an sa alami za a ja zabe kaga wannan abun ya sa ma muka yi kun tsorata ba mu tsorata ba ya sa mun shakkan gaskiya da ainihin ita jami'ar zaɓe za ta yi ma apc na jihar adama saboda haka mu mun ce ba za mu yi ba shugabannin sama ne suka ce ko ba kwa so dai ku ce za ku yi domin me ku samu dama idan abu ya kai ga ku je gaban kuliya za ku je gaban kuliya saboda haka mu ina son shiga gama cewa a yanzu aka yi wannan abun jam'iyyar bata zanna ba ba a ba shaida eh, uwar jam'iyyar ta kasa me ake ciki ba saboda haka mu sai mun zana mu yanke shawarar tsakanin mu da shugabannin jam'iyyar ta jiha da ta kasa da shugabannin manyan manyan mu duka da shi shugaban kasa kanta sai mu san wani mataki za mu bi to ba da ma wani na zuwa ne masu tsara da lokacin da ma kotun jiha ta yi da karin da jam'iyyar ta MRDD ta shigar akwai batun da ma na ga kamar kan cewa ita ma gwamnatin jiha ko ko jam'iyyar APC ta ne ta zama kamar ingiza ne kan turuwa za mu daga wannan batu amma bari mu koma ga shi eh, leda da nake idan ka duba wani batu da ake na kan cewa ba ka da mage ba yankanta da mai gari kamar kan cewa wannan gwamnatin naku tamkar gwamnati ne na haɗaka da ke da nauyi ko kuma akwai wani gamo a kanta masu ɗimbin yawa ana zargin kan cewa watakila akwai ɓangarorin da suka tallafa kuma kowannensu za su kawo nasu buri da bukatunsu kuna ga tafiyar nan zai muku sauki. To a gaishe ku malamai in Allah ya kai mu shiri na gaba da zamu kawo muku rana watan zamu ji ko a rata yadda jam'iyyu siyasa suka yi wajen yawa gwamnatin bindigu taron dangi za ta yi tasiri a sabuwar gwamnatin ta shi fintiri. sannan kuma ya shi sabon gwamnan zai tunkari matsalar da kulli yaumin gwamnonin adama suke fuskanta wato ta fama da da ta nan masu fada a siyasar wanda kullum suke son a yi abin da su suke so yanzu dai muna godiya ga su baƙi namu umar nuhu da lida lenike da kuma shi wakilin namu ibrahim abdulaziz da ya shirya mana wannan muhawara kuma madadinsu ne ne ali mustapha sakwato a washington madalla abinda lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau sai kuma can da la'asar za ku je mu da sababbin shirye-shiryen yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu amina buhari auna ce ke cewa a wani lafiya. abin ne mummuni don a So.